من الله da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da uku. da 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillah rahmanu rahim assalamu alaikum masu sauraro mu da haka radio hausa na murya juma musulunci ta iran ya fara watsa shirinsa na dare daga nan birnin tehran kuma tahir amina zai kasance tare da ku a wannan zangon bayan wannan gabatar da ya muna ɗauki da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka haɗa da shirin nan na sharhin bayan labarai biye da shi akwai shirin ko kun san sai kuma duniyarmu a yau shirin na ƙarshe shine muryoyin masu sauraro a halin yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu falastinawa daga kudancin gaza sun fara komawa gidajensu da aka rusa a arewacin zirin gaza shugaba putin na kasar rasha ya ce netanyahu yana son warware matsalolin sa wato da iran a cikin lumana sannan za ku ji cewa majalisar turai ta buƙaci ƙasashen nahiyar su kakkaɓo jiragen yakin rasha da ke keta hazon ƙasashen yanzu kuma ga cikakkun labaran falastinawa da hamji kasar isra'ila ta kora daga gidajensu a birnin gaza sun kama hanyar komawa gidajensu a birnin na gaza da ke arewacin yankin tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto kamfanin dillancin labaran reuters na cewa ya zuya tsakiyar rana a yau juma'a sojojin hamji kasar isra'ila sun janye makamansu daga babban titin rashid wanda ya taso daga arewacin zirin gaza zuwa kudancin yankin wanda kuma ake kira titin rashid sun janye zuwa inda aka amince za su koma a wannan matakin na sabon yarjejeniyar hotuna da aka ɗauko daga yankin na nuna falasinawa gungu-gungu suna takawa da ƙafa zuwa arewacin tsirin gaza daga kan titin rashid daga inda sojojin yahudawan suka kore su a farkon watan da ya gabata suka kuma hana su komawa kan titin a wani bangare kuma gwamnatin kasar isra'ila ta fara bayyana sunayen falasɗinawa wanda suke tsare da su saboda musayar su da fursunonin yahudawa wanda hamas take tsare da su wanda yake daga cikin wato shirin tsarin zaman lafiyan yahudawan da sun bayyana sunayen da 250 wanda suke shirin miƙa su ga hamas yahudawan sun bayyana cewa daga cikin sunayen babu marwan bargusi ko kuma ahmad sa'adat da kuma wasu mutane hudu wanda suka kasance manya-manyan wato dakaru a cikin falastinawan wasunsu sun kai shekaru 40 a gidan yari ana sa ran nan da sa'o'i 72 za a yi musayar fursunoni wato kimani 48 wanda suke tsare a hannun kungiyar hamas da ƙawayenta tare da falasina kimani dubu biyu shugaban kasar rasha vladimir putin a gefen taro a ƙasar tajikistan ya bayyana cewa firaminista mai kasar isra'ila benjamin netanyahu ya faɗa masa cewa ya isar da saƙonsa ga jamhuriyar musulunci ta iran kan cewa yana son warware matsaloli da ke tsakanin ƙasashen biyu a cikin lumana ba tare da tashin hankali ba kamfanin dilancin labaran sputnik na kasar rasha ya bayyana shugaban ƙasar rasha yana yake ce wato ya bayyana shugaban ƙasar rasha kan cewa yana so ya zama mai shiga tsakani a rikicin jamhuriyar musulunci ta iran da hamtar kasar isra'ila da kuma hukumar mai kula da makamashin nukiliya ta duniya wato iaea e a daidai lokacin da yake kiyaye dangantakarsa ta diplomasiya da kasashen biyu putin ya kara da cewa ya sami saƙonni daga hamshin isra'ila kan cewa wato tana buƙatar tehran ta warware rikici da ke tsakaninsu wato a cikin lumana dangane da hukumar iaea e kuma shugaba putin ya ce shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya wato rafael grossi ya bayyana cewa ya sami ya san jamhuriyar musulunci ta iran tana son warware matsalolin da ke tsakaninta da hukumar sai dai har yanzu akwai matsalolin da ba a warware ba a cikin shirin makamashin nukil ta ƙasar amma yana ganin idan za a iya warware wa'annan matsalolin idan an cimma yarjejeniya tsakanin bangarorin biyu daga ƙarshe putin ya ce a ganinsa abokansa iraniyawa a shirye suke su warware matsalolin da ke tsakanin wato hukumar da kuma a sake farfado da dangantaka tsakanin gwamnatin jumhuriyar musulunci ta iran da iaea e a cikin watan yuni da ya gabata ne da hamsin isra'il da amurka suka kai wa jumhuriyar musulunci ta iran hare-hare da nufin kifar da gwamnatin kasar ko kuma dai lalata cibiyar makamashin nukiliya na kasar. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan muryar jumhuriyar musulunci ta iran wato sashen hausa na muryar jumhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran majalisar dokokin tarayyar turai ta amince wa kasashen nahiyar su kakkaɓo jiragen yakin ƙasar rasha wa'anda suke keta sarayin samaniyar kasashen su kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa majalisar dokokin kasar ta wato tare ta turai ta ɗauki wannan matakin ne bayan da ta sami rahotanni daga wasu ƙasashen gabacin turai na cewa jiragen yakin ƙasashen ƙasar rasha wato samfurin mig 31 da kuma su-25 suna keta sarayin samaniyar ƙasashen su firaministar ƙasar poland donald tusk ya ce ƙasarsa a shirye take ta kakkaɓo duk wani abu da ya shiga sararin samaniyar ƙasar ba tare da izini ba a taron majisar dokokin ƙasashen na turai wanda aka gudanar don wannan batun wakilai 469 ne suka amince da wannan buƙatar yayin da wasu 97 suka ƙi amincewa sai kuma wakilai 38 da suka ƙi kada ƙuri'unsu. jiragen yakin ƙasar rasha dai masu tsananin sauri suna keta sararin samaniyar ƙasashen poland estonia latvia lithuania da kuma romania sannan jiragen yaƙi waɗanda ake sarrafa su daga nesa na ƙasar ta rasha suna keta sararin samaniyar ƙasashen denmark sweden da kuma norway labarin ya ce jiragen yaƙin rasha samfurin mig 31 guda uku ne suka keta sararin samaniyar ƙasar estonia a ranar 19 ga watan satumban da ya gabata sannan an ga wato wani jirgin rasha yana shawagi kan kamfanin man fetur na da gas mai suna petrobaltic oil wato da gas a ƙasar poland ba tare da izini ba 'yan sa'o'i kaɗan da janyewar sojojin kasar isra'ila a wasu yankunan gaza aka fara zaro gawakin falastina wa'anda hamji kasar isra'ila ta kashe su a kan tituna da kuma wato ƙarƙashin burbushin gine-gine ma'aikatar kiwon lafiya a gaza ta ba da sanarwar cewa an kawo gawaki goma sha bakwai a asibiti sannan wasu da dama kuma suna ƙarƙashin burbushi ma'aikatar ta ce an kawo gawaki goma sha bakwai da wasu mutane saba'in da biyar da wato saba'in da ɗaya da suka ji rauni a cikin sa'o'i ashirin da biyu da suka gabata masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla masu sauraron yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin ba labarai biye da shi akwai shirin nan na kun san sai kuma shirin duniyar mu a yau shirin na ƙarshe shine muryoyin masu sauraro da wannan ko muke cewa mu lafiya. A shirin namu na sharhin ba labaru zai magana ne game da kiranye da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ta yi wa jakadun kasashen turai game da batun manyan tsibiran nan guda uku tun babba da karami da kuma abu musa da fatan masu sun samu kuma za su ji daɗin shirin jamhuriyar musulunci ta iran ta da cewa babu gudu babu ja da baya game da haƙƙinta na waɗannan tsibirai guda uku wannan ya sa ma'aikatar wajen ƙasar iran ta yi kirayi jakadu da sauran shugabannin tawagar kasashen da ke mambobi a cikin kungiyar tarayyar turai ta miƙa musu takarda ta nuna rashin amincewa game da wannan batu na tsibirai guda uku in tabbatar da cewa haƙƙinta ne da baya buƙatar a yi jayayya a kai bayan bayanan da suka fito daga ƙungiyar haɗin kan ƙasashen tekun fasha da ƙasashen tarayyar turai da babu gaskiya balle makoma a cikinsu game da tsibirin nan guda uku da kuma shirinta na nukiliya wanda ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ba ta gamsu da shi ba majalisar haɗin kan ƙasashen tekun fasha wato ƙasashen saudiya a haɗaɗɗe dawar larabawa bahrain kuwait oman da kuma ƙasar qatar sai kuma ƙasashen tarayyar turai sun fitar da wani bayani a ranar litinin ta gabata a taron da suka gabatar kawai na ashirin da tara inda suka jaddada cewa dole ne a dakatar da shirin iran na makamashin nukiliya da ake takaddama a kai kuma ta ba da haɗin kai ga hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya wato IAEA. E A nata bangaren tun farko Iran ba ta jayayya game da waɗannan tsibirai guda uku. A yaushe tana kare haƙƙinta ne da ke tabbatar da cewa dukkansu guda uku mallakinta ne. Akan wannan nema kamar yadda ya zo game da Iran da dukkan bangarorin majalisar haɗin kan ƙasashen tekun fasha da kuma ƙasashen turai suka yi na gaskata ikirarin da suka yi. kan tumba babba da karami da kuma abu musa da kuma tsoma baki kan batun da ya shafi tsaron ƙasar iran inda sai ikirarin karya game da shirin nukiliyar ƙasar iran wannan ya yasa mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar iran kan al'amuran siyasa ya gayyaci jakadun da sauran shugabannin tawagogin a ƙungiyar tarayyar turai kuma ya miƙa musu takarda ta nuna rashin amincewa a fili haka zalika takti ravanci ya da cewa iran tana nan kan bakanta babu canji cewa tsibirin tambu babba da karami da abu musa wani bangare na ƙasar iran da ba za a iya taɓa raba shi da ita ba wanda yake gashin ikon kula da shi wanda yake gashin ikonta kuma ya siffata goyon baya da ƙungiyar tarayyar turai ta nuna game da bukatar da lambobin ƙungiyar ta haɗin kan ƙasashen tekun fasha ta tabbatar game da waɗannan tsibirai guda uku ya bayyana shi a matsayin cin zarafi rashin mutunta gwamnatin kasar da kuma zaman lafiyar kasashen yankin baki daya da ƙarshe kuma ya yi tir da matsayin ƙungiyar tarayyar turai game da batun tsibiran guda uku to da ƙarshe taktiyar banci ya yi suka mai tsanani ga ƙasashen turai birtaniya faransa da kuma ƙasar jamus wanda suke cikin haɗin gwiwar jcpoa saboda kasa cika alkawarin da suka ɗauka da kuma mummunan niyyarsu a ayyukan diflomasiyya don safi shirin nukiliyar kasar iran ya ce ƙungiyar tarayyar turai a matsayinta ta mai kula da hukumar haɗin gwiwa ta gcpoa tare da faransa jamus da birtaniya bayan da suka gaza wajen sauke nauyin da ke wuyan su a ƙashin gcpoa saboda haka sun haifar da rudani ne ma saboda haka yana da kyau su ɗauki darasi game da zarge-zargen da suke yi kan shirin nukiliyar iran na zaman lafiya. ko kun san. Masu saurari Assalamu alaikum yau Juma'a goma ga watan Oktoban shekara ta 2025 wanda daidai da goma sha bakwai ga watan Rabi'u Thani na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 144 da suka gabata a rana irin ta yau goma ga watan Oktoban shekara ta 1881 aka kafa kungiyar tsaro ta kasashen turai guda uku wato austria jamus da kuma italiya kafin wannan lokacin da an kulla irin wani yarjejeniya ta tsaro a tsakanin kasashen austria da jamus a shekara ta 1879 wannan yarjejeniyar tsaro dai ta bukaci taimakon kasashe waɗanda suka amince da ita da su taimakawa duk ƙasar da aka kaddamar da yaƙi a kanta a tsakanin kasashe da suke cikin wannan yarjejeniya a lokacin da ya kasar italiya tana adawa da mamayar da faransa take yi wa kasar tunisia wannan yarjejeniya ana sabunta ta duk bayan shekaru biyar kuma ta ci gaba da aiki har zuwa lokacin yakin duniya na ɗaya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 76 da sa gabata a rana irin ta yau goma ga watan oktoban shekara ta 1949 aka kafa jamhuriyar taiwan a wani tsibiri mai fadin kilomita murabba'i 36 bayan da sarakunan kasar china lokacin suka sha kai a hannun jam'iyyar gurguzu a karkashin jagorancin mao tse a kasar china babba sarkin kasar china na wannan lokaci cin kai ya gudu zuwa tsibirin taiwan inda kafa sa a can banda haka kuma sakamakon adawar da kasashen yamma musamman ma dai amurka suka yi da tsarin gurguzu a duniya amurka ta ci gaba da goyon bayan gwamnatin tsibirin taiwan a matsayin halittacciyar gwamnatin kasar china sannan ta yi amfani da ikonta a majalisar ɗinkin duniya inda ta baiwa tsibirin taiwan kujerar kasar china daga shekara ta 1949 zuwa 1971 bayan shekaru 20 daga lokacin majalisar ɗinkin duniya ta amince da gwamnatin gurguzu ta kasar china a matsayin mamba ta majalisar ɗinkin duniya sannan kuma aka kwace kujerar china babba a zauren majalisar ɗinkin duniya daga hannun taiwan da kuma kujerar kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya duka aka mayar da su ga kasar china masu saurare ko kun san cewa shekaru 55 da suka gabata a rana irin ta yau goma ga watan oktoban shekara ta 1970 kasar fiji ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka turawan dai sama mai tsibirin fiji ne a shekara ta 1874 sannan kuma suka ci gaba da yi wa tsibirin mulkin mallaka har na tsawon shekaru 90 amma a shekara ta 1965 turawan sun amince da rubuta kundin tsarin mulki a kasar daga wannan lokaci ne kuma aka kawo batun samun 'yancin kai da ƙarshe dai kasar ta samu 'yancin kanta a rana irin ta yau a shekara ta 1970 kasar fiji tana fadin kasa kilomita marabba'i 18,274 sannan kuma tana cikin tekun pacific daga kudu maso gabashin nahiyar asiya masu saurare ko cewa shekaru 36 da suka gabata a rana irin ta yau aka kafa majalisar kusanto da masababin addinin musulunci a kasar iran bisa umarnin jagoran juyin halin musulunci na kasar iran din ayatollah sai da ali khamenei majalisar kusanto da masababin addinin musulunci ta kasance a baya a zamanin ayatollah burjardi shugaban cibiyar ilimi ta hauza a lokacin a kasar iran domin cin gajiyar haɗin kai a tsakanin al'ummar musulmi togogi a madadinsa sun ta yin tattaki zuwa birnin alkahira na kasar masar inda suka yi ta yin shawarwari da manyan malamai na ahalin sunna akan wannan batu waɗannan tafiye-tafiye da tattaunawa sun haifar da sakamako mai kyau matuƙa da kuma inganci har malaman sunna na jami'ar azhar da take kasar masar ɗin suka amince da mazhabar ahlul bait ko kuma mazhabar shi'a a matsayin ɗaya daga cikin mazhabobin addinin musulunci waɗanda za a rika koyar da su a jami'ar azhar wanda hakan ya faru ne a lokacin shugabancin sheikh mahmud shaltut babban shehin azhar na lokacin a zaman baya nan dai shine wanda aka fa sabuwar majalisar ta kusanto da mazhabobin addinin musulunci da nufin samar da haɗin kai a tsakanin al'ummar musulmi na duniya bisa umarnin jagoran juyin juhalin musulunci ayatollah said ali hamna'i wannan majalisa tana da bangarori daban-daban na ilimi waɗanda suka hada da bangarorin bahasin ilimin tauhidi fikihu da kuma usul amma babban burin ta dai shine tafiya zuwa ga haɗuwa tsakanin al'ummar musulmi da kuma zama tsintsiya ɗaya a maɗaurin ki ɗaya da kuma nisantar da duk wani abu wanda zai rarraba kawunan al'ummar musulmi na duniya.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 tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun sanarwar da hukumar kula da 'yan gudun hijiran falastinawa ta majalisar ɗinkin duniya unrwa ta fitar ce cewa a kowace rana falastinawa guda ɗari ne suke yin shahada saboda zaluncin sojojin mamayar isra'ila a gaza da ni sunusuwunti zan jagoranci ga shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Hukumar kula da 'yan gudun hijiran Falasɗinawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNRWA ta sanar da cewa a kowace rana falastinawa guda ɗari ne suke yin shahada saboda zaluncin sojojin mamayar Isra'ila. babban kwamishinan hukumar ta unrwa philips lazzarini ya bayyana cewa a kowace rana sojojin mamayar isra'ila suna kashe kimanin falasinawa 100 a zirin gaza Lazarini ya ce ta hanyar dandalin X a takaice ana kashe mutane 100 a kowace rana a Gaza sakamakon farmakin da sojojin mamayar Isra'ila ke kaiwa da kuma harbe-harbe kan mai uwa da wabi a wuraren rarraba abinci da gidauniyar agaji ta Gaza ke gudanarwa. ya ci gaba da cewa a lokaci guda kuma wasu na mutuwa saboda yunwa da kuma rashin kula da lafiyarsu. lazarini ya kara da cewa yawan adadin waɗanda suke mutuwa yana ƙara rura wutar halin ko in kula yana mai jaddada cewa dole ne a ci gaba da rubuta laifukan da ake ci gaba da yi don duniya ta ji irin wahalar da ake fama da su a gaza ya kuma jaddada kiransa na tsagaita buɗe wuta da hukunta waɗanda ke da hannu wajen aikata laifukan da aka tafka da kuma yin adalci tare da goyon bayan amurka ba ƙaƙƙautawa sojoji sojojin mamayar isra'ila suna kaddamar da yakin kisan kare dangi a zirin gaza a cewar ma'aikatar lafiyar falastinu a yanzu yanzu wannan yakin ya yi sanadiyar mutuwar mutane 66,148 da kuma jikatan 668,716 yayin da sama da 10,000 suka ɓace wasu ɗaruruwa kuma suna fama da yunwa yayin da falasinawa sama da miliyan biyu ke gudun hijira a cikin barna da ake yi gwamnatin mamayar isra'ila ta mayar da yara ƙanana a filin daga inda ta kashe yara fiye da dubu ashirin da mata dubu goma sha biyu da ɗari biyar cikar da iyaye mata dubu takwas da ɗari tara da casa'in kuma sama da jarirai dubu ɗaya ne aka kashe ciki har da ɗari hudu da hamsin da aka haifa a lokacin yakin kuma daga baya suka mutu lamarin da ke tabbatar da cewa rukunin masu rauni ne suka fi fuskantar hare-hare daga cikin shahidan akwai shahidai 13,280 da kuma waɗanda suka samu raunuka da suka kai 56,675 da waɗanda aka ji wa raunuka bayan da sojojin mamayar isra'ila suka yi watsi da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ranar 18 ga watan maris shekara ta 2025 adadin waɗanda suka yi shahada tun daga lokacin da gwamnatin mamayar isra'ila ta mai da wuraren rarraba agajin jin kai takaitattu da zama tungar aiwatar da kisan gilla ranar 27 ga watan mayu da ya kai 2,580 yayin da fiye da 18,930 suka jikata gami da wasu da adadinsu ya kai 45 suka ɓace wannan ya faru ne bayan da aka fara raba agaji ƙarƙashin cibiyar da ake kira gidauniyar jin ƙai na gaza wanda ke da alaka tsakanin haramtacciyar ƙasar isra'ila da amurka kuma majalisar ɗinkin duniya ta yi watsi da shi a matsayin kayan aiki don ƙaddamar da ƙididdiga na ƙaddamarwa da kisan kai a ƙarƙashin aikin jinƙan ɗan adam adadin waɗanda suka mutu sakamakon yunwa da tumowa ya kai 453 ciki har da yara fiye da 150 hukumar ta unrwa ta jaddada cewa ɗaya daga cikin yara uku a gaza baya cin abinci tsawon sa'o'i 24 hukumar ba da agaji da ayyukan jin kai ga 'yan gudun hijiran falasinawa ta majalisar ɗinkin duniya unrwa ta bayyana cewa tabbas ɗaya daga cikin yara uku a zirin gaza baya cin komai a tsawon sa'o'i 24 sakamakon karancin kayan abinci saboda killace yankin da gwamnatin mamayar isra'ila ta yi hukumar ta unrwa ta kara da cewa a cikin wata 'yar gajeruwar sanarwa a ranar juma'a cewa bisa ga wani binciken cikin gaggawa a gaza da kwamitin ceto na ƙasa da ƙasa ya gudanar ya gano cewa ɗaya daga cikin yara ya yi kwana guda ba tare da cin abinci ba wato tsawon sa'o'i 24 babu abin da zai ci hukumar ta unrwa ta yi nuni da cewa farashin da yara da ƙuruciyarsu ke biya a gaza ba zai iya jurewa ba lura da cewa idan aka yi la'akari da wannan mawuyacin hali yara da yawa a latilas an wurga su cikin ƙangin ayyukan ƙarfi fiye da kima ko bara hukumar majalisar ɗinkin duniya ta sake nana ta kiranta na ta buɗe wuta cikin gaggawa tana mai cewa yaran gaza na buƙatar ta buɗe wuta cikin gaggawa hukumar unrwa ta sanar da shahadar ma'aikatanta 370 a yakin gaza saboda rashin tantance falasinawa da ma'aikatan ba da agaji na ƙasa da ƙasa sakamakon ƙaddamar da hare-hare kan mai uwa da wabi sojojin mamayar isra'ila ke kaiwa a gaza babban kwamishinan hukumar ba da agaji da ayyukan jin kan na majalisar ɗinkin duniya unrwa philips lazarini ya tabbatar a ranar juma'a cewa sojojin mamayar isra'ila sun kashe fiye da ma'aikatan hukumar 370 a zirin gaza tun daga watan oktoban shekara ta 2023 da zarini ya bayyana a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa zuwa yanzu sama da abokan aikin aikinsu 370 ne aka kashe kuma mai yiwuwa ne adadin ya zarta haka amma da wuya a samu bayanai na zahiri saboda halin da ake ciki a gaza da kuma yawan zirga-zirgar jama'a tsakanin arewaci da kudancin yankin babban kwamishinan na unrwa ya kara da cewa hukumar ta yi hasarar ma'aikata 410 ko dai sun yi shahada ko kuma ana tsare da su a lokacin yakin da ake ci gaba da yi a zirin gaza lazarini ya yi nuni da cewa hukumar unrwa ta kuduri aniyar ci gaba da gudanar da ayyukanta har sai an kai ga warware matsalolin da falasinawa 'yan gudun hijira ke fuskanta a cikin adalci babban kwamishinan hukumar ya sha yin kira ga daukacin kasashe mambobin majalisar ɗinkin duniya da su buƙaci a tsare ta buɗe wuta cikin gaggawa a gaza tare da sauƙaƙa tura ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ba tare da tangarɗa ba hukumar unrwa ta sanar da cewa dubban mutanen da suka rasa matsugunansu a gaza da jabaliya suna rayuwa ne ba tare da tsabtataccen ruwan sha ko tsabtar muhalli ba hukumar ba da agaji da ayyukan jin kai ta majalisar Dinkin duniya unrwa ta sanar da cewa dubban falasinawa da suka rasa matsugunansu daga birnin gaza da kuma sansanin jabaliya na rayuwa cikin mawuyacin hali na jin kai a matsugunai masu cike da cunkoson jama'a da tantuna na wucin gadi da ba su da tsabtaccen ruwa tsaftar muhalli da kuma rashin tsaro daga fuskantar kisan kiyashin sojojin mamayar isra'ila hukumar ta unrwa ta wallafa wata sanarwa a shafinta na dandalin x inda a tabbatar da cewa matsugunin na kara ta'azzara tare da ci gaba da rashin wuraren tsaro gami da yin nuni da cewa sojojin mamayar isra'ila na ci gaba da gudanar da ayyukansu na lalata gine-gine da makarantu na majalisar ɗinkin duniya hukumar ta unrwa ta bayyana cewa ma'aikatanta suna ci gaba da gudanar da ayyuka duk kuwa da dimbin kalubale da suke fuskanta tana mai jaddada cewa rikicin jin kai a gaza da jabaliya ya kai matakin da ba a taba ganin irinsa ba inda mutanen da suka rasa matsugunansu ke fama da matsananciyar karancin bukatun rayuwa al'ummar zirin gaza na fama da matsalar yunwa da ba a taba ganin irinta ba inda hukumomin majalisar ɗinkin duniya suka yi gargaɗin cewa ana fama da yunwa da kuma karuwar mace-mace da ake samu a sakamakon rashin abinci mai gina jiki musamman a tsakanin ƙananan yara da marasa lafiya da nakasassu babban kwamishinan hukumar ba da agaji da ayyukan jin kai ga 'yan gudun hijiran falasinawa na majalisar Dinkin duniya unrwa philips nazarini ya buƙaci ɗaukacin ƙasashe mambobin majalisar Dinkin duniya da su buƙaci a tsare ta buɗe wuta cikin gaggawa a gaza tare da sauƙaƙa tura kayayyakin jin kai na majalisar Dinkin duniya ba tare da wata tangarɗa ba cibiyar labaran palestino ta bayar da rahoton cewa hakan na zuwa ne bayan fitar da rahoton kwamitin bincike na majalisar ɗinkin duniya wanda ya kammala rahotonsa da cewa gwamnatin mamayar isra'ila ta aikata kisan kiyashi a zirin gaza lazarini ya faɗa a cikin wani sako da ya wallafa a dandalin x a ranakun baya-bayan nan cewa kwamitin bincike na majalisar ɗinkin duniya ya kammala rahotonsa da cewa gwamnatin mamayar isra'ila nesa ba kusa ba ba tare da haɗa kai da majalisar ɗinkin duniya ba ba tare da haɗa kai da majalisar ɗinkin duniya ba ta mayar da martani ta hanyar haramtawa tare da cire hukumar unrwa babbar hukumar bayar da agaji ga falasinawa daga duk wani aikin tallafawa falasinawa ya kara da cewa rahoton kwamitin bincike na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa gwamnatin mamayar isra'ila ta hanyar matakan siyasa da bakar aniyarta ciki har da kafa gidauniyar agaji ta gaza ta hana tare da kawo cikas ga hukumomin agaji da aka amince da su ciki har da unrwa kai agaji mai muhimmanci da ceton rai lazarini ya yi nuni da cewa manufar waɗannan matakan ita ce haifar da barna ta zahiri ga falasɗinawa a gaza ta hanyar janyo yanayin rayuwa mara kyau a yankin Ana ta bangaren kungiyar ba da agajin kiwon lafiya ta dr sutat bodas ta sanar a kwanakin baya cewa ta dakatar da ayyukanta na jinya a birnin gaza bayan da sojojin mamayar isra'ila suka killace asibitocin da ma'aikatanta suke gudanar da ayyuka lamarin da ya tilasta mata dakatar da ayyukan jin duk da dimbin bukatun jin waɗannan matakai dai na zuwa ne a daidai lokacin da sojojin mamayar isra'ila ke ci gaba da ƙazamin farmakin da suke kaiwa birnin gaza daga ranar sha ɗaya ga watan agusta a wani ɓangare na farmakin soji da aka yi wa lakabi da gideon bihaikuntu wannan aiki dai ya hada da harba bindigogi har halitta sama da jiragen saman yaƙi da kuma ruguza gidaje da ababen fashewa tare da kutsawa cikin yankunan falasinawa domin fatattakan mutane saboda ficewa zuwa gudun hijira a ranar laraba ne dai sojojin mamayar isra'ila suka sanar da rufe hanyar rashid hostel hanya ta ƙarshe da ta rage ga mazauna gaza don yin tafiya tsakanin arewaci da tsakiya da kuma kudu ministan tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila israel kenz ya yi wa falasinawa da suka dage kan ci gaba da zama a birnin gaza gargadi yana mai cewa duk wanda ya rage a birnin na gaza za a ɗauke shi a matsayin mayaƙi ko mai goyon bayan ta'addanci masu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 masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. To jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka agaris ne ke muku lalle marhaban a cikin shirin. To kamar yadda kuka riga kuka sani, Isra'ila da kuma kungiyar Hamas ta Falastinawa na tattaunawa a Masar kan shirin zaman lafiya na Trump da nufin kawo ƙarshen yakin Gaza. kasashen duniya da dama sun yi maraba da shirin na trump wanda ya gargaɗi isra'ilar da hamas su yi gaggawar cin matsaya saboda abin da kan iya faruwa idan hakan ya gagara to wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa Radio BOH da ke birnin Tehran, Iran. da farko sunana malam kabir da ke mara dan gulu kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sauraron radio na afirka reshen jihar maradi to alhamdulillahi wannan yarjejeniya da ake shirin yi da hamas da isra'ila abinda za ni jawo hankalin hamas ta hankali wallahi isra'ila abinda take fata a sako mata wa'annan mutanen Tsakani na da allah ni abinda na yi nazari da an sako mata wa'annan mutane wannan yaki ba hwasa shi za ta yi ta riga ta yi alkawari nan dubara ce da shi da su da Trump ɗin da komi dubara ce saboda shi Netanyahu kenan 'yan kasar sun tada mai hankali a sako masu sauran mutane saboda shi ba Yahudi yana da wata akida daga kashe mutum guda ba Yahudi ƙara kashe musulmi dubu shi wannan bai hude ba matsalar shi bane ba saboda haka yanzu mutanen su ne suke so a sako masu da an sako musu mutanen su wannan yakin wallahi ba karewa zai ba ta yi hankali ta yi ka tsantsa ita hamas na gode magana malam kabiru daga nan maradi Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Mure jamhuriyar musulunci barkan ku da ake da fatan ma'aikatan ku kowa na lafiya na cin koshin lafiya. Mai magana Malam Bashir babban tasha layin difa da magaram ma'aji kuma mai bada shawara na kungiyar masu kira da sauran radio ta Afirka da Shanja da magaram. Eh hakika mun ji daɗi kuma mun nuna farin cikin mu game da wannan tattauna da ake yi a Masar tsakanin Isra'ila da Hamas muna fata Allah tabbatar da alheri Allah sa kuma hakan din ta dore duba da irin abubuwan da ke wakana na zubar da jini da kisan gilla da isra'ila take ma hamas a yankin gaza wannan abu ne mai ɓaci rai ko mai taɓa zuciya sosai muna fata allah sa wannan tattaunawar ta zamanto ita ce tattauna ta ƙarshe game da wannan rikici da ake yi a yankin gaza allah sa mu dace allah rufe asiri allah sa kuma duniya ta zamana lahiya saboda babban abun damuwa ne irin yaƙe yake da faɗace-faɗace da ake na a duniya yana ci mana rai kwarai assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu mai magana malam bashir babban tasha layin difa da magara alaikum warahmatullahi wabarakatuh radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu tambare bari shugaba na fada mazajen daga nyamai niger to lalle shiri dai yana da daɗi kuma mu muna ciki ni ina murna da za a yi shiri wanga amma fa allah ya sa shirin ya shiri ba irin shirin ba da za a yi a ta a dawo shiri ya zama dawwamamme shirin da za a yi kuma allah ya ba mu kwanciyar hankali cikin ƙasarmu da duk ƙasar musulmi duk ƙasar da take so ta da hankali ƙasashe allah ka da su hanya kwantar hankali cikin mu kwanciyar hankali tana da daɗi an ba kwanciyar hankali fa bayyayi gaba dai gaba dai ƙasarmu ta nijar AS. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu biyo ya Hausa Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Muna godiya da kuke ba mu dama da tofa albarkacin baki mu musamman ma bangaren Isra'ila da Hamas dan tattauna bisa kan zaman lahiya. To babu abin da zamu ce sai dai mu fata Allah sa a tattauna bisa kan abin da zai amfani kasashe da ma kasashen nan guda biyu Isra'il da ita Hamas. Allah sa zaman da zai a tattauna bisa kan amfanin kowa da kowa da zaman lahiya da kwanciyar hankali a kasashen mu na Afirka gabaki daya. Muna ma kowa fata alheri alheri kuma muna fatan wannan tattauna da ta fahimtar juna ce da gane ma juna a kawo ƙarshen wannan rikice-rikice da ake muna godiya kuma mai magana man salisu wanda ake kiran shi don zaman shugaban na masu kira da sauraron radio na afirka reshen jihar da magaram assalam sashen hausa jamhuriyar musulunci ta heran ta farko dai mai magana abdullahi tela yaro mai ganin mutuncin maya daga dan malam jihar maradi malam hassan barka mana godiya da kuke ba mu dama mana taho albarkacin bakin yawwa kuma dangance da wannan maudu'i wanda ra'ayinmu kan tattaunawa na sasanci ana so a kawo ƙarshen tsagaita wuta tsakanin isra'ila da gaza da 'yan ƙungiyar hamas nan to ra'ayina kuma a kan ƙasar amerika dangance da shugaban ƙasar amerika donald trump da yake yi musu barazana bai kamata ba a fito da ƙuduri na sasanci kuma a zan yi ma wani ɓangare barazana To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran muke zuwa muku inda a yau muke jin ta bakin ku game da soma tattaunawa tsakanin Isra'il da kuma kungiyar Hamas. A kasar Masar kan shirin zaman lafiya na shugaba Donald Trump na Amurka da nufin kawo karshen yakin Gaza. Malami na gaba sai ka ja mu Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa na gidan radon jamhuriyar musulunci Iran barka ku da wani barka ku da wannan lokaci yau taron albarka. Hassan barka barka da yau barka da wannan lokaci yana maka fatan alkhairi farko dai suna na Ibrahim Shushana wanda ke garin Kasige jamhuriyar Nijar jihar Maradi mamba na masu kira da saurare dan gwagwarmaya a cikin wannan kafa ta wannan rado mai taron albarka. To na ji yarjejeniya da Hamas da Isra'ila suke so su cimma dangance da eh, kwato ma ita hamas yancinta dangance da wannan tantamnawa da ake shirin a yi to wallahi ni dai a nau ra'ayi a nau abin da na hanga dangance da wannan lamarin na hamas da isra'ila wallahi eh, musulmi su yi hatara ba yahude ba dan goyon baya ba ne don duk abin da za ka yi shi wallahi da ka a ce a rasa ba yahude guda wallahi ƙara musulmi dubu su a ce sun kashe musulmi dubu don wannan abun dubara ce wallahi dubara ce kada wannan shugaban ƙasa hamas shi yarda da wannan lamarin in ya yarda wallahi yaudara ce ai su musulunci ne kawai suke mazagon ƙasa ba wani abu ne ba kenan idan kuka auna kuka gani idan da an ce muku an yi wannan yarjejeniya aka sako wannan mutanen nasu to sun samu kawa yaƙi ba tsaye da haifar za su su da ma gurin su dai a dai sako musu mutanensu. to wallahi mu a kiran da muke musulmi mu ci gaba da addu'a Allah ya ɗaukaka wannan ƙasa Allah ya karya Isra'ila da Donald Trump da duka waɗanda magoya bayan su dan in ba karya su Allah ya ba waɗannan mutanen da bi izinin Allah sai sun gani abubuwan da ba shi ba kuma sannu ba ta hana zuwa insha Allah kuna tare da Ibrahim Shushana da yake garin Kasige ure Nijar jihar Maradi Hassan Barka ina maka fatan alkhairi sai an jima a huta lafiya hazawa salam assalamu alaikum shafin Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran da farko dai suna na Usman Maidala nan gabasawa jihar da magaram cikin jamhuriyar ta Niger. diga na gaskiya ta hoto huska muna maraba da wanga tasanci eh, da ake so a samar tsakanin kungiyar Hamas da wato kasar Isra'ila sai dai kiran da muke yi ka aje a yi kitso da kwakwata ne duba da eh, kasar Amerika da kasar Isra'ila an samu na da suke kulla a wannan yaki da ake yi tsakanin su da eh, kasar Falasɗin. Sai dai ana kuma jan hankali da za mu yi ga su eh, kasashen Larabawa ya kamata eh, duk wani goyon baya da ya kamata a ce sun ba domin kafal kasar Isra'ila ko kuma domin kawo zaman lafiya ga wannan yanki na Gaza ya kamata a ce sun yi shi duba da al'umma da dama wanda suke yanayin yanki na Falasɗin sun tafi gudun hijira wa'ansu su rasa rayukansu abin tausayi hakan ya kamata a ce wa'ansu kasashe kuma sun zaba ido sun gani duka kashen da ake wa waɗannan kasashe wanda hakan ba jin daɗin shi muke ba da ƙarshe nake cewa suna na usman mai tsala goshari nan gabasawa jihar da magaram cikin da ta nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio ta hirar muna muku fata alkhairi mamman barka kuna magana da hamilu musa daga maraɗin allon tsoho a jamhuriyar nijar to muna godiya da kuke ba mu dama mu bayyana mu. to akan na a wannan tsagaita wuta da za a yi izira da ita da hamas ko kuma a takaice ka ce trump zai tsagaita wuta da shi da hamas ko kuma ka ce amurka domin isra'ila ba ta isa ta yanki abu ba dole sai da yawon amurka domin ni a mahangata ma izira ba ƙasa ba ce ba kawai wata runduna ce ta kota kwana ta zalunci jama'a duniya kudindini amurka ta ashe a tsakiyar ƙasashen larabawa da wannan teku na tsakanin syria da misira amurka ta ayyuta domin biyan bukatunta da sa ido a tsakanin kasashen larabawa da yadda za a dinga sace dukiyoyinsu yadda za a dinga shirya musu kudin gulanci amma izra ba kasa ba ce ba wani yanki ne wanda ake shirya kudin gulanci na duniya ga baki daya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na murya eh, musulunci ta iran mai magana alhaji alhassan sayyadi wanda an kai sani da alhassan tayar daga nan garin filin gishin hatalibiyar a jamforiyar niger to mu muna marhaba da wannan tattamna ta tsakanin israel da falasinawa saboda dai mun shi manya sun ce duk irin yadda aka yi wuta aka yi wuta sai dai an koma tabul guda an zamna eh, an samu shiryawa game da matsalar da ake cikinta amma mu abinda ba mu bukata ba Eh, a rufe kura da fata akuya a yaudari musulmi wannan shine ba mu amince da shi amma tattaunawa sasantawa inda dai ta gaskiya ta wadda ba yaudara to insha Allah muna goyon bayan da asara wadda muka yi bangaren mu na musulmi Allah yana shaida kuma Allah zai iya muna Trump inda gaskiya yake zai ka karshen wannan yakin Allah ya kama mai in kuma yaudara ta Allah ya shi Allah na gani Sashen Hausa na gidan radio Jawarar Musulunci Tehran. Suna na mai magana samun suke dan mutane mace baɗan Jawarar Nijar. Asan barka ina maka fatari dangance da wannan dama da ka ba da ta mai ra'ayi da gare mu a bisa wannan tattaunawa da za a yi tsakanin eh, Trump da Isra'ila da Hamas. To, alhamdulillah kusan kullum mu musulmi muna zato na alheri. Amma dai mu abin da muke so mu tuna mu kuma 'yan uwa musulmi na warko dai kullum tsari na ina jin dami yan uwa mu koma ga Allah idan muka yi tsoron Allah ga dukkan al'amuran mu to Allah yana madakata na tare da mu da izinin Allah idan muka bar Allah Allah zai bar mu bar mu da kanmu da dubarun mu eh, ita wannan ƙasar eh, Palestine ko kuma ƙasar Isra'ila kusan halakaka kasa ce aka yi dan a halakar da al'umma musulmi wanda ita amurka tana alfahari da wannan kasa domin take tattala mata yaƙi na cin nasara ga musulmin duniya a takaice dai abin da ke so a nan fatanmu da roƙonmu Allah shi ya musulmi gaba kuma Allah ba eh, Hamas nasara akan waɗannan kafirai duka duk abin su ƙulla na makirci Allah mai zama sa'ani su amma dai a yatara wannan shi shawara ta. To masu mu saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas anan zan ɗoga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka Agarsu da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 506 5486 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.